sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin tambaya da amsa yana zuwa muku ne kowane mako a wannan tasha inda yake kawo amsoshin tambayoyin da suka samu shiga daga masu sauraronmu. mu. daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau akwai wadda ke neman bayani akan dalilin da yasa sa kasashe masu tasowa ba sa iya dogaro da kansu wajen yaki da matsalar tsaro musamman ma ta'addanci da sauransu michael kudisin ke muku lale marhabun Madalla zan fara da wannan tambayar da muka samu daga Sani Muhammad Nuruddin unguwar bawa Saminaka Kaduna a Najeriya cewa yake me yasa bankin duniya da sauran cibiyoyin kuɗi na ƙasa da ƙasa ke gindaya wa ƙasashe masu tasowa sharuɗan da suka hada da janya tallafi akan muhimman ababe kamar man fetur da lantarki kafin su basu rance To akan wannan tambayar ga tattaunawa ta da masanin tattalin arziki Dr. Peter Adamu na jami'ar jihar Kaduna a Najeriya. Mu a ke mu masanin tattalin arziki ne da a cikin ƙasa. Eh. Mu mun daɗe muna ga gwamnati cewa muna ga gwamnati cewa idan ba su amfani da masana da suke cikin gida ba mm. za su ci gaba da samun matsala domin wayancan da suke zuwa su same su ai ba su san abubuwan da suke faruwa a cikin gida ba su kawai za su je sai a dinga tunanin ga yadda tana arzikin kasar namu take alhalin mu ne muke yin research inda ake yi a cikin gida mu kuma za ce gwamnati su zo sannan mu ba su shawarwari za su magance matsalolin nan amma matsalolin nan muke samu tun da aka samu independent har zuwa ga yau su suna tunanin masana daga waje su za su gaya musu abin da ya kamata su wata ya yasa abubuwan da ake ganin suke taimakawa al'umma za a ce sai an janye su wannan amfani ne hakan yake da shi ga kasar ga kuma da kuma ainihin eh, waɗannan cibiyoyin kuɗi to su wayannan mutanen su ai an kafa su ne da tsarin a jari ne kawai duk abin da za ka samu kuɗinka mm. dole ka samu riba eh. duk bayan su tunanin su shi ne bayan da za ce gwamnati ta ɗauki ma'aikata ma'aikata ba a murgura musu ba an takura musu ba mm. su yi aiki kama a su albashi ba su suna tunanin ko a ma'aikatan gwamnati ma suna tunanin ana ba su kuɗin banza ne kawai so su yan jari hujja ne kuma su tunanin su ne idan gwamnati ba su takura mutane ba su yi aiki daidai yadda za a su ba to gaskiya ba za samu shi ba ba to su gwamnatin na duka kamar najeriya hmm. su tunanin su ne shi wannan tsarin shi ne daidai hmm. alhalin kuma mu mun san cewa kasashen wani mutanen da su ba su kudaden na da amerika da ko ina dai da suke ba da suke mintanin wayannan bankunan a kasashen su suna ba da tallafin nan. Kun ga Amerika a yau. Eh. Akwai tallafi da ake bayarwa na nan eh, suke morewa na mm. ko na ah, ah, komai da komai ne masu na bayarwa. Amma mu nan kuma yanzu takura. To mu kuma shugaban namu kuma da yake su su zance suna wakan bayan su ne. Mm. Bayan da su duk amince su shi ne suke. su mu muna cikin tsaka mai wuya hmm. kuma tsara da za mu fita daga wannan matsalar ba. To akwai masanan da ke cewa babban dalilin yin haka shine tun ba a so 'yan ƙasa ko kuma al'umma ta zama matacciyar zuciya kada zuciyar al'umma ta mutu wata ya zamanto cewa duk wani abin da za su samu ah, sun samu ne da gominsu. kuma hakan zai rage yawan kuɗin da gwamnati ke ɓarnatarwa kuma ta samu ta iya biyan rancen da ta karɓa. to ne ne masana kamar su za su bayani a game da haka to wannan ai ba gaskiya ce. tunda akwai akwai kasashe da su bayan tallafin nan kaje china ka je Cuba. Mm. akwai manyan manyan manyan a economic da suke suke tallafa mutane kuma suke yi da kyau in ba mm. a Najeriya a kamun wuraren 1970 zuwa 1985 ai ba da bashi ba da shi ba kuma a lokacin 90% na abubuwan da suke a ƙasa mulkan gwamnati ce to me yasa lokacin da muka zo daga daga 1986 lokacin da aka sa bayan wannan aka zo fara samun matsaloli so ya nuna cewa wannan tsarin ba shi ne zai kawo ci gaba ba tsarin da shi zai kawo ci gaba to bari ƙara baka wani wani misali muna da nepa yanzu an koma psc an canza canza an ba ma a masu zaman kansu mm-hmm. to amma yanzu in tambaye ka an samu lantarki ai ba samu ba ya nuna cewa wannan tsarin da ake cewa shi zai kawo cigaba bayan lebanon shi zai kawo cigaba kuma karin bayanin shi ne bayan da aka ce ka samu kasa ba gajeriyu bai taɓa yiwa ba dole ne a america saboda ba a san mutane ma su zan banza sai a je a kawo wani aiki wani irin aiki ma daban sai mm. kawai a ba mutane kuɗaɗe bare a ce a wajen mu nan wajen da kowa ke kokari kokarin ce da lalla shi kokarin zaman kanshi sai a ce za a takura mu sai da mutu na kama a ce za a tsaye sa kokari din da ka za a ga kasan nan kowa na kokari wani aiki ya taimaka ma kanshi ya taimaka ya iyalan shi kuma na ji ama ka zaka zaga daga daga maiduguri har zuwa lagos zaga yan nigeria duk sun fito wuce suna kokari su yi ma mutum ya ci sai a cikin wani baza aiki a wani don zuciya Ni shin wannan tallafin da kullum waɗannan cibiyoyi ke adawa da shi ba shi da kyau ne kwata-kwata? Ana neman bayani daga mahanga ta masanin tattalin arziki ba shi da kyau ne kwata-kwata in aka daina shi za a samu mafita? Shi tallafi ba za a yi ƙasa ba tallafi ba, Ba bai taɓa yi ba. Duk sento ɗin da ka duba daga daga kiwon lafiya mm. zuwa makarantu zuwa agriculture ba inda ba a bayar tallafi in hmm. fa kasashen da suke takura da cewa ka a bayar tallafi a wajen sun fi kowa idan ka duba yanzu ka duba nawa america suke bayarwa ma agriculture kawai hmm. wallahi zai ninka namu su ɗari biyar idan ka duba abin da suke tallafin da suke bawa health zai ninka namu su ɗari biyar so ne za a ake tunanin shi tallafin nan ba zai yi a ce akwai ƙasa ba tallafi ba to bai bari ga maka ma yanzu shi tallafin nan ina da ce ba za a ba da shi ba yanzu kira a samu wannan abu amma ba kama wallahi sai a taba ba su kawai mana muna bayani a wannan a wannan a wannan amma in dai babu tsari na ci gaba to wallahi ba babu da ya samu. to mun gode kwarai da gaske dr peter adamu. na gode na gode. to muna fata dai mai tambaya ya gamsu da amsar da ya samu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. ana iya aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com muna daku to sai wannan tambayar da ke cewa me yasa kasashe masu tasowa ba sa iya dogaro da kansu wajen yaƙi da matsalar tsaro musamman ma ta'addanci da sauransu wannan tambaya ce da yakubu shehu ya aiko mana daga gwarin fa a babban birnin tarayyar najeriya To don amsar wannan tambayar na gana da masanin tsaro a tarayyar Najeriya, Dr. Yahuza Ahmed Getsu. Matsala ta farko buri da manufa da muradan mafi yawancin shugabannin Afirka na sa'azurta kansu duba da irin abin da wasu daga cikin iyaye ba kakanninsu ba suka dora su. Domin kakanninsu sun shimfiɗa mulki na aƙida da manufa. To amma sai ya zama iyayen su shugabanni na yanzu sun ɗora su akan aƙida da burin tara abin duniya da kuma jefa rarrabuwar kai a tsakanin mutane da kuma satar dukiyar ƙasa domin mallakar waɗansu kadarori a cikin gida da kuma ƙasashen waje. Duba da cewar ita ce hanya mafita mai bullewa a gurinsu. Na biyu, ƙarancin fasahar zamani sakamakon rashin kula da al'amuran ilimi da kuma ƙarfafa masu basira da gogewa wanda suke zuwa da kirkire-kirkire waɗanda da an yi amfani da su sun mafi wadansu daga cikin kirkire-kirkiren kere-kere da ake na makamai a waɗansu manyan ƙasashe na duniya. Na uku, rashin wadataccen ƙarfin soja. Na hudu, ƙarancin gogewa ta hanyar samun dabarun ƙwarewa. Sakamakon cewar mafiya yawancin jami'an tsaron da ake ɗauka a Afirka hmm. kusan shekaru 35 ko sama da haka zuwa yanzu an ɗauke su ne bisa dalilin ana son su yi aikin tsaro ba wai su suke son su yi aikin tsaro ba mafiya yawancin su saboda haka in sun shiga burin su shine za su yi su azurta kansu su kuma samo wa kansu kima da daraja a cikin al'umma wanda ba su cancanta da ita ba yayin da motar su za a rinka cewa motar ofisa ce gidan su za a rinka cewa gidan ofisa ne kadarorin su da matan su za a rinka cewa matan ofisa ne ba wai ofisan yana da buri da sha'awar kare muradan al'umma ba a yana jefawa al'umma tsoro mm. sannan abin karancin mu'amala ta cakuɗe ni in cakuɗe ka tsakanin su da fararen hula mm. wanda ya zama akwai barazana da jefa zaman tsoro da ɗarɗar hakan ya sa fararen hula da sauran al'ummar ƙasa ba sa ba wa jami'an tsaron haɗin kai ta hanyar ba su bayanan sirri wanda sun ma gwammace su ba wa 'yan ta'adda waɗanda suke faɗa da ƙasashen a mm. cikin gidajen ƙasashen bayanan sirrin domin su wa jami'an tsaron domin ya fi musu sauƙi da riba. Hmm. Na shida wato taɓarɓarewar matsalar rigyargi hmm. a tsakanin ƙasashen na babu gaira babu dalili da kuma hukumomin tsaron da ke aiki a ƙasashen. Abin da nake nufi da rigyargi a nan shine kalmar da ake cewa wato competition. Gogayya kenan. gogayya na kokarin wane ya ga cewar ya fi wane kasa kaza tana son sai ta nuna wa kasashen duniya kaza ta fi kaza. Abu na bakwai takunkumi akan waɗansu makamai na ƙare dangi ko ko waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda za su tallafawa ƙasar ƙasashen da ke Afirka samun damar afkawa 'yan ta'adda da kuma masu faɗa da ƙasashen a cikin gida tsageru waɗanda suke na cikin gida na ƙasashen da kuma waɗanda suke na yanki saboda idan muka ɗauki kamar isuwa kamar ta zama wata annoba da ke faɗa da ƙasashe ta yanki tunda ta shafi yankin afirka kuma tana da alaƙa da ƙungiyoyi irin su alka'ida da sauran makamantansu sannan na takwas wato rashin ɗorewa a shugabanci ya ɗauki shekara biyu uku yawan ma'ana wato yawan juyin mulkin da ake samu da yawan sauye-sauye na shugabanci Eh. da kuma rashin yadda da juna a tsakanin shugabanni da kuma wato masu sha'awar shugabanci. Wata masu zuwa ba sa ɗorawa akan wanda suka tarar. Masu zuwa ba sa ɗorawa akan abin da wanda suka wuce hmm. ko da kuwa akan tafarkin jam'iyya ɗaya suke. Sukan zo da manufofi ne na rusa abin da wane ya yi domin ni ina son nima a ganawa. Sannan na tara wato tasirin siyasar ƙasashen duniya hmm. a cikin al'amuran tattalin arziki na ƙasashen Afirka. ta hanyar da manyan kasashe su kokowar yadda za su yi rige-rige wajen kwashe ma'adanai da albarkatun da za su samar da nutsuwa da yanayi wanda zai zama wato an samar da karfin tattalin arzikin da zai bawa al'ummar yankin afirka damar samun moruwa daga arzikin da allah ya azurta su da shi a kasashensu ta yadda zai zama sun fi karfin abin da za su ci kuma sun fi karfin wani ya zo ya yi amfani da su akan abin da zai janyo rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali a kasashensu. To waɗannan abubuwan guda tara su ne kusan makadaji wanda suke janyo wannan matsala wacce kake yin tambaya a kanta. To akwai wanda suke ganin abin yana daure musu kai musamman ma idan aka duba bangare na sulhuntawa da waɗanda suka ɗau makamai suna yaƙar gwamnati ko kuma al'umma. Sannan kuma a ɓangare ɗaya wasu an yi sulhu da su amma duk da haka an dawo ana ci gaba to ana ganin a wannan bangaren yaya mai wani irin tasiri ne ƙarfi zai yi duk da cewa ana kushe ƙarfi a wannan ɓangaren. To da farko dai ya kamata mu koma mu karya mu yi bita mu karanta menene ake nufi da sulhu. Sulhu idan za a yi shi yana buƙatar abubuwa guda biyar. waɗanda rashin su ne yasa nake karyata shugabannin da kuma ja da shugabannin afirka da kuma shugabannin hukumomin tsaro a afirka da gwamnatocin afirka cewar ba a taɓa yin sulhu a afirka ba saboda waɗannan abubuwan guda biyar sai dai ana yin wani abu da ake cewa wai da haihuwar yuyu garaɗa ɗaya kwakwara ko kuma wato abin nan da za a kira da shafa labari shuni ko kuma nayika waɗannan abubuwa guda biyar shine duk sanda za a yi sulhu ana buƙatar waye aka yi wa laifi waye yake yin laifi wane ne shaidar an aikata laifi ina takarda wacce take nuna an ɗauki sunayen wanda ya yi laifi da wanda aka yi wa laifi da kuma wanda yake sa ido akan wa yake yin laifi wanda za ta ba da suna ta ba da watakila lambar waya ta ba da adireshin akwatu ko adireshin mazaɓa ko adireshin karamar hukuma ko kuma adireshin jiha watakila in kasashen suna da abin da ake kira da social number ma'ana wato wata lamba wacce take ta tasiri hmm. wacce za ta isa a gano ɗan kasa hmm. kamar misali wato shaidar ɗan ƙasa da ake cewa a najeriya ya zama akwai wannan yadda za a iya ko da wannan lokaci an san wane wane ne ga lambar wayan shi ga adireshin shi da sauran makamantansu. Wanda za a yi amfani da ita wajen tantance shi kenan. Wanda za a yi amfani da ita wajen tantance shi. Sannan abu na biyar a samu bayani rubutacce na abubuwan da aka tattauna wanda a cikin shi za a samu yarjejeniyar da aka yi. A cikin shi za a samu cewar wanda yake laifi ya amsa yana laifi. Wanda aka yi wa laifi ya yadda a ja layi a daina laifi. Mm. Kuma ya yafi abin da aka yi mai a baya amma kada a ƙara. wanda yake sa ido akan mai aikata laifi akan mai laifi shine gwamnati da hukumomin tsaro sun yi yarjejeniyar ga abin da suka rubuta kowa ya yadda cewar idan kai mai laifi ka ƙara yi wa wane wane wane wane laifin da kake mishi hmm. ga mataki kaza ga mataki kaza ga mataki kaza da za mu ɗauka. To daga karshe me zaka ce a game da wa'anda suke ganin dole sai an hada da wasu ƙasashe manya na waje kafin a ɗaura wannan matsalar. Ban yadda ban amince da cewar sai an hada da ƙasashen waje manya masu karfin soji ko karfin yanayin tsaro sannan za a iya warware matsalolin tsaro a afirka ba domin a afirka muna da mutane guda shida mm. na farko muna da jajirtattun mutane masu kishi mm. waɗanda idan ƙarfi ake bukata za su yi amfani da ƙarfi domin samar da da juya agogo ya koma inda yake ta fuska samar da zaman lafiya. Na biyu muna da ƙwararru gogaggu waɗanda suka iya bin diddigin hanyoyin samun bayanan sirri da kuma ɗora su inda ya kamata ta yadda za su iya samarwa da shugabanni da kuma uh, hukumomin tsaro bayanan sirrin da za a iya bin diddigin yadda za a magance wannan matsalar ta hanyar ƙarfi ko kuma ta hanyar sulhu. Na mm. uku muna da gogaggun jajirtattun 'yan kishin ƙasa waɗanda suke ta'ammali ta hanyar bincike ko ta hanyar waɗansu al'amura wanda ba sabawa ba na sabawa ka'ida ba mm. wanda za a iya shiga ta hannunsu domin wato shiga guraren dukkan waɗannan 'yan ta'addan da kuma yin abin da ya kamata. Sannan na hudu, ƙasashen Afirka suna iya yin amfani da dabarun mu'amala na sa shinge a kan waɗansu daga cikin yarjejeniyoyi waɗanda suke da shi da waɗansu ƙasashe na waje wanda za su iya tsawatarwa waɗannan ƙasashen da cewar matsawar mun bincike mun same ku da hannu a al'amuran tsaro da ke faruwa a ƙasashenmu hmm. to kaza da kaza da muke yi da ko na tattalin arziki ko na siyasa za mu ja layi a kan shi to muna godiya kwari da gaske dakta yahuza ahmad Gezu. to madalla na gode ina maza soja bindiga da rakun yaƙi kun tsare daji kun tsare gida 'ya'yan soja tun daga tira kun yaki kun tsare daji kun tsare gida 'ya'yan gwamna. Kai da gani babu tambaya an san ku ne kai maza na 'yan gwamna ga wuta ga yaki wanda ke sanya taɓa kukan ya fara kai can shi hattara 'ya'yan gwamna ba su ɗaukar raini. Kai fada da aljanna sanda baya neman riba. Ina maza 'ya'yan gwamna ga wuta ga yaki. Ana wuta soje na zuwa maza sun shirya. Masu kayan yaki taɓa ku sai an shirya. karyar kifi cikin ruwa ya yawo in ya fada mai tashi ta riga ta kare haba maza zaki maganin awa dashi kusa wuta ni ke bayan kuna ku adamu soja yara kankana soja na gaisuwa yara kankana soja na gaisuwa ina zuwa ban zo zuwa nake bisa hanyar she'i. To a gaida mamman sani mai goshi da wannan waka da fatan an fa'idantu da amsar da aka samu. Nan kuma za mu yi bankwana a cikin wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin injiniya da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi da ne ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI abokinku Michael Kudusin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.